jeunes amis de la FADA, bonsoir. Studio Kalangu installe sa tente ce soir à la MJC des Enders, une région qui connaît depuis la nuit des temps des problèmes d'accès à l'eau. Selon Dr Abdou Himadou, enseignant-chercheur à l'Université des Enders, les problèmes d'eau dans cette région sont dus à la nature lithologique de la zone du socle. Et à cela s'ajoutent aussi d'autres causes dans la croissance démographique, les conditions climatiques qui sont défavorables à la recherche d'eau souterraine, la pollution, la dégradation de la qualité de l'eau et bien d'autres. En ville, ce sont des coupures intempestives qui entravent la bonne marche des activités de la population. L'une des couches les plus touchées, ce sont les jeunes exerçant des activités génératrices de revenus, ceux qui détiennent des commerces qui sont directement ou indirectement liés à l'eau. Et c'est justement pourquoi les discussions dans la FADA de ce soir vont se centrer sur l'impact du problème d'accès à l'eau potable sur les activités génératrices de revenus qu'exercent les jeunes ici à Zender. matsalolin ruwa wanda suke taɓa sana'o'in matasa a nan jihar ta magaram. Yau a cikin fadar tamu mun gayyato muku manyan baƙi za ni ba su dama kowanne zai gabatar da kanshi zan fara da waɗanda suke dama ta barka da zuwa a cikin fadar tamu. Cikin mikro ku gaya mana sunan ku da sana'ar da kuke yi. Yawa Musa Mamudu da sana'ar sai da ruwa da ruwa. Sai na kusa da shi kuma? Musa Haruna ina sai da ruwa. yawa ni kuma siraji abdu musa sunana je suis logisticien depo pharmacien et aussi producteur de piya wata bubukar sumaya ila eh, restaurateur kwa to duk muna muku barka da zuwa a cikin fadar tamu sunana fanta shamsu akan inji kuma muna tare da abdul kadir cambiano masauraran mu yau a cikin fadar tam da ta da zango kamar yadda muka faɗa muku nan tsakar filin mgc na birnin zender kamar yadda kuka ji kuma za mu tattauna kan matsalar ruwa da jihar da magaram ke fama da shi musamman yadda ita wannan matsalar ke shafar wasu ayyukan da matasa ke yi domin rufawa su asiri. Da la première partie de notre émission, je vous propose d'aborder la situation actuelle du problème d'eau à Zender. Quels sont les principaux obstacles auxquels sont confrontés les habitants des Zender pour accéder à l'eau potable dans cette région? Zan fara da Abubakar Sumaila mai sana'ar sayar da abinci. a yanzu haka ya za a iya cewa da situation kin zender a fannin matsalar ruwa akwai ta matsalar ruwan ko ta dan laba shekarun baya da suka wuce da shekarun bana an samu amelioration ko ko a'a dai babban kalubale da muke fuskanta a bisa kan haraka ruwa wahalar ruwa to inda yanzu wasu guraren akwai gurin da ake famfo hey wata guda sati biyu wani gurin ruwa ma ba samun shi Eh, kaman cikin gari ne dai kwa wajejen inda ake samu yau a samu ruwa gobe ba a samu to gaskiya alhamdulillahi tunda yanzu matsalolin dai sun dan ware rage ba kaman shekarun baya ba da yanzu sai gare ka musa mamudu wanda kai sana'ar ta kama sana'ar sai da ruwa ne mi za ka iya cewa da matsalolin da jihar da magaram ke fuskanta a fannin ruwa to gaskiya matsalolin ne sai mu ce kuma dai a gyaggyara haka dai ruwa a samu mu yan ga ruwa in ka ruwa ba samuwa muna samu muna saida muna rafa ma kan masiri kenan ka gani a hakan ya kenan to da farko dai mu dai abin da za mu ce saboda allah na abu mai ban saboda wannan matsalar ruwa mu dai muna yawo da ruwa wani wuri mu same shi wani wuri babu shi saboda allah akwai matsala akwai matsala ko to siraji kai fa ana ka ganin ya situation actual ta zandar fannin ruwa yawa ni abin da zan iya cewa gaskiya kamar abun problem ruwa ya zama a nan zandar abu ne wanda daga ka zo ma ka san akwai shi tun inda ka je cife cife lisantir to amma kamar farafar a shekarun baya yanzu gaskiya ana iya cewa an samu sauki tunda yanzu da da ruwa za ga kusan duka a ganin sai wani dan guri ne kaɗai yake iya zauwa haka amma yanzu a gani a aveka wannan program da suka na de yau ruwa yana zawa gobe zawa za ga gaskiya yawancin unguwanni suna samun ruwa duk ventilator in ka samu halloye ventilator na gaba mhm. zaka iya rasa ruwa an samu sauki an gaskiya ake iya cewa mhm. sai dai akwai unguwannin da kullun suna kuka wani yana iya cewa yana wata biyu ma hanyar bai samu ruwa kuma da gaske ne mhm. wani ya yi sati biyu wani kenan dai kamar abun program in bai gama garin duka ba na de stage din nan abubakar kai da ke sana'ar sayar da abinci ita wannan matsalar ruwan duk da an ce ta yi sauki a yanzu yaya take shafan sana'arka alhamdulillah tunda wani lokacin muna ma cikin aiki sai mu zo babu ruwan dole sai mu wuta nema A da yaushe kenan kin gani wannan shi ma wani babban abu ne kawai to mu dai yanzu babu abin da zan iya ta sai mu ce dai Allah dai kama mana dai kawa kan haka dangance da sana'arka ne muke tambayar ya ta shafi sana'arka menene take hana ka yi to gaskiya yanzu abin da take yana ni matsala guda ce ta bisa kan wajen gama na tashi harkar restaurant wani lokacin na tashi kalubalen da muke fuskanta kamar wajen dora abinci babu ruwa dole sai mu ta nema tunda famfunan mu wani lokacin ba su zawa kuma ban mu da lokacin mun tashi cika kayayyaki mun zo babu ruwa kwa a gurin sai mu ta makwabta zan mu ta wanda ya je cikin budo mu samu mu dawo sai mu sa sirashi ko kaifa akwai me ake cewa wani liyan tsakanin sana'arka da matsalar ruwa to shi kin san ruwa ruwa kamar abu ne wanda ya zama a tsakiyar komi ma haka ko ya ne kake dinmanyar udun otar za gani yana impactan aikinka yanzu akwai lokacin da misali ruwa bai zawa sai cikin dare to yanzu wanda zai tashi da sahi ya tafi gurin aiki ana so ka zo aiki tun wutar to in ka tashi da dare ka ce ka ɗauki ruwa sai ka kusa kwana kana ɗaukar ruwa nan. in ka ce ka kwanta barci in ya dauke ma hankali ya dauke ya dauke ya sace ka to tana yawa ma sai dizar ma zaka tashi sai dizar zaka tashi kin ga ko ga daukar ruwan shine ya impactan harka aikin mu yasa kenan bin mu iya tashi da wuri saboda mun kwana muna daukar ruwa yasa mun gaji kenan to mu dama ruwan ne muke buga kenan eh. babu shi babu aiki kawai lokaci da an aka tashi babu ruwa babu ruwa ka kuma kuma ruwa ne muke buga kenan aka tashi babu shi kawai sai dai a zamanin ran nan ba aiki yanzu abin da zaka yi shi direct to sai ka jira wani ya kawo kuma baka san lokacin da zai zo kuma baka san ba kalite in ruwan da zai kama ka ya yake tana yi wa inda ya dauko ruwan bai da kyau ko kuma container in nashi wannan recipe in nashi bididdikan nan tana su su ne bisa da kyau ka gani ba kai fiya ta kama mutane wadda abin da bai da kyau yanzu abin da nake son in sani anan zandar akwai wasu angwani da suka fi sauran fuskantar matsalar ta ruwa eh sosai ma wa'annan angwani akwai unguwannin da suka yi kowanne ma matsalar ruwa na farko akwai can cikin karakara cikin karakara akwai nan ma cikin sabon gari wani bangare kuma akwai nan hamma nan kotan wajen jan ka'idar nan ma dai suna da suna da problem ruwa tunda nan abin da ake tunanin ruwan zai zo yau ko in zo yau ki zawa gobe to sai sati bai zo ba yanzu ko wanda shekaran jiya yake ce mini demuwa ruwan shi bai zo ba kuma just kusa da mu yake kara kara yake shi yanzu barin karkato wajen waɗanda su sana'ar tasu masu sayar da ruwa ne akwai radda za ku tashi ku ta yawo ba kwa samun famfunan da ke da ruwa ya nema sana'ar taku take tafiya ɗauka ne kuke yi duk inda kuka samu ko kuma kuna da wuna ku famfa wanda kuke ɗauka kuna kaiwa mutane kuna saidawa a'a ba mu da famfon wanda muke ɗauka muna kai mutane muna saida sai dai mu je famfuna haka na mutane mu riga ɗaukowa muna yawuta muna saida mm-hmm. eh. akwai rana za ku tashi ku rasa ruwa akwai rana za mu tashi mu rasa ruwan sosai ma akwai ko. to ya kuke yi to kawai sai dai a ji zamana dai ba yi kenan ka gani mai nema shi kuma zama in yana zama na zama biya gyara shi ba kenan mm. wanda yake nema kenan na gane akwai ranar da za ku tashi babu ma sam sai kun aje kayayyakin ku sam babu sai kuma radda ruwan za su eh, dawo eh radda ruwa zai zo muna nan zamanin muna jiran shi muna kwance kawai ya radda ya zo kuma a dauka sannan a kewaya a saida a samu na abinci Musa Mamudu kenan a kusa da shi kuma akwai Musa Haruna duka sana'ar su iri ɗaya ce kuma na ga lokacin da wancan Musan ke magana shi ma bakin shi na motsi ko akwai ƙarin bayani da kake son kai mana akwai ƙarin bayani da nake so mu game da wannan harka ta sana'ar motarwa. ta ruwa Allah muna tashi ne wani wuri babu ruwa he mu je daga nan dai mu ta shagar muna zuwa neman ruwa kuma daga nan muke turbil mu je wani wurin mu samu wani wurin babu mu samu shi in mun ɗauko shi ma wani wurin kafin mu kawo nan kima babu shi saboda kowane ma akwai matsalar ruwan nan he dai wani wuri ya wani wuri ai ne kuna daukan kamar jirka nawa ko ba jirkoki bane kuke cikawa eh cikin buduruwa ne hmm. wani wuri dai muna yin kamar sau uku wani wuri muna yin hudu ranar da ruwan ya samu ma dai ana yin biyar cikin kurar ku akwai kamar bido nawa bido sha biyu kuma kuna samun ku cika su akwai da yaushe eh wani wuri ana cika su wani wuri ya ka zo cika mu ma ya tsaya Voilà, amis jeunes, bah, la situation actuelle de kuma yanda ita wannan matsalar ta shafi Ayuka matasa a Zender. Nous allons faire une petite pause avec la rubrique rose et on se reprend juste après. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les amis, c'est l'heure de la rubrique rose de la Fada. Mesdames et mesdemoiselles, c'est la saison pluvieuse. Du coup, nous savons toutes que c'est un casse-tête de choisir quoi porter pour sortir, surtout lorsqu'on ignore quand et où on sera pendant qu'il pleut. C'est pourquoi dans la rubrique rose d'aujourd'hui, nous avons contacté Rabia Salissou alias Dr Designer. Elle est styliste comme l'indique son pseudonyme. Avec elle, nous aurons des conseils sur quel habit privilégier et quelques looks à ne pas négliger. Hello, docteur designer. Hello, je m'appelle Sally Sorabia, je suis styliste en formation sous le pseudonyme de docteur Designer sur TikTok. Je suis avec vous pour partager quelques tips et conseils sur la mode en été. Alors, quels sont les looks tendances pendant cette saison pluvieuse Pour moi, les looks tendances en ce moment, ce serait des vêtements avec des matières fluides, des matières légères, des tenues bas larges, pantalon bas larges avec des roues, on va dire des crop top fluides, des jupes ovales, des tops oversize et surtout des couleurs pastel, des couleurs comme le rose poudré, le vermont, du saumon, euh, des quelques nuances de blanc. Quel genre d'habits faut-il privilégier en cette saison des pluies euh, Je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, privilégier des matières vraiment confortables des matières fluides, des matières en coton. Quelques types de nylon aussi peuvent passer, mais il faut vraiment que ce soit hyper léger. S'il fallait choisir, quelle matière est la plus appropriée Pour moi, ce serait le coton sans hésiter. Quel genre d'habillement faut-il éviter Quand on prend le contexte actuel du Niger, au moment où il pleut, Franchement, c'est assez compliqué de se déplacer parce qu'après, il y a de l'eau qui stagne et tout. Donc, pour moi, déjà, les tenues courtes, c'est à bannir tout ce qui est court. C'est à éviter les tenues serrées, serrées. C'est à éviter des jeans slim serrés, des robes serrées. Non, c'est franchement à bannir et tout. Il faut être dans des matières confortables, dans des matières où on peut se déplacer sans problème, éventuellement même sautiller entre les flaques, tout ça. Donc, euh, voilà, Qu'est-ce qu'on doit donc éviter avec nos habits Déjà, faut pas laisser ses habits dehors parce que la pluie, ça ne prévient pas. Donc, docteur designer, comment conserver donc nos habits En période de pluie, il y a souvent de la moisissure, il y a souvent de l'humidité dans l'air et tout. Donc, il faut beaucoup aérer. Les armoires, il faut essayer de laisser l'armoire ouverte. Il ne faut pas laisser ses vêtements mélangés, ça c'est très mauvais, parce que s'il y a un seul habit qui sent, tout l'armoire va sentir il faut déjà bien sécher ses vêtements, s'assurer que ce soit bien sec, que ce soit avec le ventilo ou même dehors au moment où il ne pleut pas, mais surtout repasser, plier et aérer au maximum. Il ne faut vraiment pas laisser les vêtements empiler les uns sur les autres. Avant de finir, quelques conseils pour quand on se déplace en cette saison. Quelques conseils pour se déplacer en cette période de pluie. Bah, déjà, il faut avoir un parapluie pas loin. Ça, ce serait idéal, ce serait top et si possible pour quelqu'un qui se déplace en transport en commun, en taxi, avoir le contact d'un taximan avec qui on peut parler, faire un contrat déjà, c'est pas mal parce que ça, c'est plus une, une, question de secours, d'urgence. Il peut, on ne sait jamais, comme on dit chez nous, il peut te sortir d'un mauvais plan à tout moment. Donc, euh, pour moi, en tout cas, pour se déplacer, il faut toujours avoir son parapluie pas loin et aussi avoir le contact d'un chauffeur qu'on peut appeler pour qu'il nous dépose ou qu'il nous facilite nos courses durant ces périodes de pluie. C'est tout pour aujourd'hui, docteur Designer, en espérant avoir une autre fois sur la rubrique rose pour d'autres astuces et conseils sur la mode. Et c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui, c'était Samira Wafi. Les filles, on se dit à très bientôt dans la rubrique rose. babbarraa naa baane baanii dunne kachee nama feene feenii shiga doguduu masi yeeni yeeni bebe kama hannu naa shaani shaani mamasi baaba sirma teeni teeni ayi wayi. Voilà, amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada inda yau anan filin MJC na Zender. Muke ci gaba da tattauna akan maudu'in mu na matsalar ruwa da jar da magaram ke fama da shi, musamman yadda ita wannan matsalar take shafar wasu ayyuka da matasa ke yi domin rufa wa kawunan su asiri. Deuxième partie dans notre fada, nous allons voir comment les activités génératrices de revenus des Zender sont impactées, comment l'accès euh, limité à l'eau potable impact euh, leur travail au quotidien et quelles sont les principales difficultés qu'ils rencontrent à raison du manque d'eau. Comment cela affecte aussi la qualité de leur travail. Voilà, zan fara da Abubakar. Abubakar ita wannan matsalar ta ruwa da muke tattaunawa. A ina ne tafi ci muku tuwo a ƙure, a gida, a wajen aiki, a cikin sana'ar kuma a ina ne tafi shafar ku? To, a gaskiya shi wannan matsala ta ruwa akwai cikin gidaje da kuma wajen sana'o'inmu duka gaskiya abin ne na kaman damun mu kuwa tunda wani lokacin sai ka tashi bukata ka leka ka gani ba. akwai lokacin da harkar abinci in mu dora shi maimakon mu dora shi tun ma wajen dizel sai mu kai har wajen midi saboda matsalar ruwa ba mu samun damun da zan mu samu a zuwa dora dole sai mun taimun nemo ruwa muke zawa ma ajiye kwa kamar yana rage muku hanyar samu a gaskiya tunda shi duk abin da ka so ka samu baka same shi ba a lokaci ai dole zai rage maka wani abu ko daga cikin abin da kake tayar da shi siraj ka ji bayanin da abubakar ya yi mana ko kana da ƙarin da kake son kai mana kai ana ka ganin yaya wannan matsalar ta ruwa ke shafar ayyukan matasa in ma aka tsallake wannan sana'ar ta siraj wanda shi nashi sayar da abinci ne ile restaurateur ko kaga akwai wasu dotar activity waɗanda ita wannan matsalar take shafa eh kin san kamar da na ce shi harkar ruwa ruwa sai yan neman central a harkar rayuwa duka to daga ya zama ya dan tabu an samu matsala wajen shi to za ki gani matsalar ta taɓa komi ta yane ne wanda ya kamata a ce ya tsaya ya yi tunanin yadda sana'a shi take yadda sana'a shi zata ta yi ko yadda aikin shi zai ta yi dan kan mutum ya ga kamar dole sana'a sai yana taɓa ruwa ne in bai rasa in bai samu ruwa ba ruwa ya taɓa shi a'a ko wanda yake zuwa biro ya ne ne za a kai da ya kamata a ce hankalinka zai tsaya gurin aiki aiki za ka amma a ce kullum kai ka ruwa yar in wanga ruwa ya zo bari in kira gida sk sun samu sun cika kaya daga ka kira gida a ce ma ruwa bai zo ba to he ka tafi gida wata ran da dare za ka je ka ɗauki ruwa wata ran sai ka zo kana tunanin ka daukan yanzu ventura zero zero air ruwa bai zo ba sai cikin dare wajen asuba ma tana yiwa kana ta jira ruwa zai zo sannan ka je ka ɗauka kenan ka kwa wanda ya kamata ya yi aiki a hankalin shi ya tafi kawai kullum tunanin ya ne ne za a samu ruwa in dai kuma abin ya tafi haka kenan zuwa gaba dole ne abin ya impactan aikin shi ya hana aikin nashi ya zo yanda ya kamata a samu rizalta mai kyau wani sana'o'i ne kake ganin kai a nan zandar abin ya fi shafar su to wanda ya fi shafa wanda direkta in ya taso aikin ruwan ne yake kamar yanzu wannan su da suke zuwa su sai da ruwa mm-hmm. to yanzu ka zo ka je ka sayo ruwan ka sai da babu ruwa akwai wanda suke yin fiyawa ta to ruwan bai zo ba ma barantana ka buga fiya watan ka saida akwai wanda suke sana abinci akwai wanda suke sana'o'i dai da wanda ruwan ne kamar ma shine macer premier din aikin kenan kun ga wannan su ne ruwa ya taba sana'a amma an general gaskiya ruwan nan matsalar ruwan nan ta taba kowace sana'a ma to yanzu bari in karkato wurin su su da suke sana'ar ta ruwa kun ji bayanan da suka yi mana ko ku duk da na san da dai ku matsalar ku ta fi shafa mu kawai ta ruwa da kasa ne mu raga ɗauka muna saida ita ce sana'ar mu raga samu muna rufa kan asiri eh kenan haga ruwan ba ya samu ka zo gari ya waye kasan karfe shidda ka fito neman ruwa zuwa wajen bakwai karfe takwas baka samu ruwa baka ɗauka a wuni bihi ba yadda ake wuya ruwa ka yi sau ɗaya sau kaga a cikin kama ka cinye su baka samu abin da zaka ajiya ba ka je gida ka rahawa kanka asiri amma kaga inda ja inda ruwa na samuwa ko ina sosai a dauka a je a saida dauka a je a saida sama ga haka sana'armu kawai sai a rufa kai asiri musa haruna kai ma akwai karin bayanin da za ka yi mana akwai karin bayanin da ce mu dai abin da zama cewa wannan abu kuma ya mai fatan allah ya saba na mafi alkhairi to yanzu abin da nake son in sani idan ba ku samu ruwan ba kamar ba ku da wata solution da kuke da wallahi ba mu da babu wani wata hanyar huta ba ku daukan wani ruwa kamar in babu na famfo na rija ko wani wuri ka mu dai ba taɓa zuwa maka doko na rijiya ba kawai bakin ma dai na cikin gari abubakar kai kuma menene solution in ku idan ba ku su samu ba kuna hita ko zuwa me ake cewa a kote ku nemo ruwa ko kuna da wata solution wata dabara daban da kuke yi to gaskiya dabaran mu ɗaya ce wadda kaman muna da babban irin wannan bumburutu wadda ba mu samu cikin shi ba kamar da na gaya muku a dazu muna shiga makwabta haka wanda ya samu ya aje muna tambaya a bamu mu zo mu yi aiki da shi dabuwar um, solution ta fari da zan iya cewa akan harkar matsalar ruwa a nan zandar kenan sai dabuwar da nefa gaspiye lefe kiliya dan ruwan da muke samu kaɗan mutane su bar shi ya zama in wanka zaka inda kana iya misali wanka da so biyu to yanzu ya zama kana iya yin wanka da so guda kenan ya zama dan kaɗan da kake samu kana iya amfani da shi ba yawa na biyu kuma ruwan da ake yi gaskiya kamar volunteer ce babu ta a gyara kullum abin ya zama abu ne wanda kamar in ce 'yan siyasa suke amfani da shi kowa ya zo nan garin ya san menene matsalar mu sai ce zai kama na ruwa to yanzu in za a yi daga duk rejim da suka wuce kowa ya zo sai ya kawo ruwa ole da ya kawo ruwa yadda zai isa a sai a kawo ruwa dan kadan yadda dai har gobe dai matsala dai akwai ta kenan dai a ƙara capacity in production ta ruwa yadda za a yi ruwa a same shi kawai a sayan da aka a same shi ruwa. Voilà, mes jeunes, c'est parti donc pour la pause musicale. To fadar mu ita muna yi ne muna shakatawa avec un peu de musique. Donc on va vous laisser le choix ku za ku faɗa mana wace musique kuke son a samu ku yau. Eh, tunda dai hirar ta ruwa ce kenan samu na waka Ali a cibilli wanda yake hirar ruwa. <laughs> अपना

je ka gona Maria, Maryam Alka amma na san gidan kin san gidanmu ne yaya ake aje sai ka bi kan tudu ka biyo ta gangare sai ka tsaya a korama ka baki san gidanmu ba kai wai kai ka san gidanmu ne eh. yaya ake aje sai ka bi kan tudu ka biyo ta gangare Bala Ambition bayan mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗa fada akan maudu'in mu na wato matsalolin ruwa a nan zandar da kuma yadda wannan matsalar ta shafi sana'o'in matasa. Troisième mai dernière partie de notre fada wannan karan za mu ji kamar kele la venira de ces activités si une solution durable n'est pas trouver ces problèmes. Amsiraj da kai zan fara wannan tambayar. Wayannan ayyukan waanda da suka zano muna, wayanda kake cewa directement ils sont impactés par le Comment tu vois leur avenir idan ba a samu une solution ba? eh gaskiya nan gaba a benirin duk ya zama sana'ar da misali sai ka je ka dauko wani abu ne zaka kawo ka saida ko kuma akwai wani abu da sana'ar taka dole he da shi ne zaka yi to duk da ya zama wannan abun babu shi kenan sana'a kaɓaciya ce zata yi kawai in ya zama babu ruwa mai restoran mai dafa abinci yau da gobe za ka zo ma gudun nashi kaga babu babu babu abinci mm-hmm. mai sai da mai sai da ruwan shi kuma ba ma hira shi kenan ya je abin da zai kai sai da babu kenan shi ma sana shi zuwa ga wabacciya ce zata yi mm-hmm. kenan sai an gyara to abubakar kai comment tu vois l'avenir de ton activité ita wannan sana'ar ta kai kake ganin ta nan gaba idan ba a samu muku mafita ba ya sana'ar mu ta kan harka abinci idan hal ba samu mafita ba bisa kan wannan gyara ba to gaskiya zan mu kabilanci wani fuskanci wasu abubuwa bisa kan restaurant kwa inda wani abin dole riye shi ma ya kamata ake yi kwa sai dai kawai dai a ce dai Allah dai ka gyara mana wallahi yanzu haka sai mu kai shi na ce sha biyu mu kai kare daya maimakon dizar mun yi da abinci amma yi mu kai halwajen wajen kare daya ma abin mun yi da ba abinci ba bisa kan wannan matsalar ta ruwa kuma yana impacting hada clientele ɗinku hal kiliyan mu ya yake shafar su kamar suna fushi ta fiye su ne su nema wani waje ko kuma to wanda ya zo ya tambaya abinci babu aka ci kwatanta mishi babu ai dole ta wani guri ya je nema kuwa mm. to bari in karkato wajen waɗanda su sana'ar su ce masu sayar da ruwan musa mamudu da musa haruna musa ku ya kuke ganin wannan sana'ar ta ku duk da kun faɗa mana irin wahalhalun da kuke sha ya kuke ganin ta nan gaba abin yana ci maka tura da har wani bi kana tuna kamar me yasa ka zaɓi wannan sana'ar gaskiya sana'ar dai ina abin yana ci a ƙwariya me yasa na zaɓi sana'ar ga ruwa sai yana wahala ka je ka ɗauko ka saida kuma sannan ka gani a cikin aji a ɗauko a saida ɗin ma fanfana ruwa na tsaya bai samuwa kenan kaga akwai wahala kan hakan ɗin eh ina tunanin zan bar ga wahala in juya ga wata in ta samu amma kuma tana da ita ce nike dan samu ina rufa na asiri daga raje kaga ai bana saukin bari ba in wata ta samu kuma ya ajiye a wata sana'ar daban. to musa haruna kai kuma ya kake ganin wannan sana'ar taka nan gaba za ka ɗoriya a ciki ko kuma saboda wahalar ta za ka ta ko ya kake gani dai wannan sana'a dai in aka miƙe da hakan saboda ko ne ba zai iya haƙuri da yin wannan sana'a ta sai da ruwa ya ruwa ba ya samu wuni baka aje komi ba aiki da wanda ka yi abin kuɗi na abinci ma baka ba su ishe ka baranta na haka aji wani abu kaga ai dole ne wannan yi ga wata ranar nan ka bar shi sana'a nan taka akwai wanda wurare da dama ma wanda ina kai musu ruwa amma sabida hakan yin wurare yanzu ba zan ma ce ba dai ga bakin sabida kawai nan an bar ma kai ruwan sun nemi wasu sabida ruwan ya yi wahala wani in ka je babu ruwan ka ce mai samu ne ba kai ba gani kamar ma baka ta neman shi ba ne kai kuma ruwan ne ya yi wahala To Abubakar Kaifa a matsayin ka na mai sayar da abinci kai ma kana da kiliyan abonma waɗanda ba ka samun kai onoransu a can saboda wannan matsalar ta ruwa. Wai sosai ma wanda su lokaci ma gare su na kira wanda abincin ya kare a zuwa ka musu. To wani lokaci in sun ma kira ma a kai musu abinci ba an tamta musu abinci bai da sauka ba saboda matsalar ruwa wannan dai da muke fuskanta. Wasu suna ganiya wasu kuma ba su ganiya a cikin haka ka yi dirkin kiliyan da yawa sosai ma inda dole ne wanda ne ma bai samu ba dole ne ta shi wani waje ya fasa zawa wajen ka sirash ko akwai karin bayani da kake son kai mana kai ma gaskiya babu wani karin bayani na daban ni da nake da sai dai kawai muna fata wannan matsala ta zama tarihi kawai ta zama an yi maganin ta kawai kuma wajen problem de la stage hallo shi ma dai ya zama duk karcen da suke kuka ba su samu ruwa suna sati ɗaya sati biyu ba su samu a ya zama suna ana taimaka suna samu tunda in ya zama in yau ka samu gobe ka samu ba za a gani problem ba a jin shi da yawa kamar a ce wanda suke sati ba samu in dai yau ka samu gobe ka samu to kawai lahiya launi mu haka nan ma za ka gani mutane suna godiya ba to kaɗan dai daga cikin solution da ake yi matsalar ruwa matsala ce babba wanda mutum partikile kamar ni kamar kai ba mu iya maganinta to gwamnati ce kamata ta yi maganinta amma in gwamnati ba ta yi ba mu ma akwai wani abu da zamu iya yi ko da baya wadatar duka baya iya ragewa ana iya yin kotize lb biyu karago karago ko kuma mutum abin da ya karhi a rika yin forage guri guri a rika jeran su da kyau wannan abubuwan gaskiya za su iya kasauki sosai sosai sosai za su iya kasauki wannan ma daya daga cikin solution kenan Avant de clôturer Amija, nous allons d'abord accueillir Seno 50% et sa chronique. Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle chronique dédiée à l'élevage au Niger, l'un des piliers essentiels de l'économie nationale. Comme vous le savez, la semaine dernière, nos réflexions ont porté sur la campagne agricole. Et eh bien aujourd'hui, nous allons explorer la campagne agro-pastorale qui joue un rôle vital dans la vie de nombreux Nigériens. Le Niger, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est principalement composé de vastes étendues de terres arides. Malgré ces défis environnementaux, les Nigériens ont développé une riche tradition agropastorale qui est devenue le fondement de leur substance. Chaque année, avec l'arrivée des pluies saisonnières, les agriculteurs nigériens préparent leurs champs pour s'aimer une variété de cultures, dont le mil, le sorgho, le maïs et bien d'autres encore. Ces cultures fournissent non seulement de la nourriture pour les familles locales, mais elles sont également une source de revenus cruciale pour de nombreuses communautés. L'élevage occupe également une place centrale dans la vie rurale au Niger. Les troupeaux de bétail, notamment des bovins, les ovins et les caprins, sont élevés dans les pâturages de la région. Les éleveurs notamment parcourent souvent de longues distances à la recherche de pâturages verdoyants pour leurs troupeaux. Cette tradition ancestrale d'élevage est une source vitale de substances pour de nombreuses familles. Cependant, la campagne agropastorale au Niger n'est pas exemptée de défis. Les changements climatiques ont rendu les pluies saisonnières plus imprévisibles, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur les cultures et les pâturages. De plus, la croissance démographique entraîne une pression croissante sur les ressources naturelles, ce qui nécessite une gestion durable pour préserver ces écosystèmes fragiles. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Merci. Aujourd'hui nous étions en compagnie de Aboubakar Soumaila, il est restaurateur, de Siraji Abdou Moussa, il est logisticien et gérant d'un dépôt pharmaceutique. Nous étions aussi en compagnie de Moussa Mamoudou et Moussa Aruna, tous les deux revendeurs d'eau ici à Zender. Et avec eux, Camarien de Koukaji, Muntatauna a l'impact du problème d'accès à l'eau potable sur quelques activités des jeunes ici à Zender. Et à cikin fadar tamu kamar yadda de ji, nous avions abordé la situation actuelle du problème d'eau, ensuite l'impact de ces situations sur leurs activités et enfin l'avenir de ces activités si le problème d'eau persiste. A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe idan la ya kai mu na rai, inda za mu sake dawo muku da wannan jigon amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu. Ma'asalam.